assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ɗan uwa musulmai ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjid sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fadita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala yi mana gudumawa Allah ya mana jagoranci tafsirin namu na asuba idan ba mu manta ba muna nan dai har wayo a cikin suratul nisa'i kuma jiya mun tsaya ne a aya ta 128 da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta tara daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala yau muna biyar ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to ga shi har wa yau dai azumin yana ta kan ci gaba da tafiya kaga yanzu yau in an yi an yi guda biyar to Allah ta'ala ka sa muna daga cikin wanda za ka musu gafara wannan watan ya alfarma ya Allah ya Allah ka karbi ibadun mu cikin wannan watan ya alfarma to insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka ce mun tsaya aya ta 128 cikin wannan sura ne albarka suratun nisa'i yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da tara daidai kai sai za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarmar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتغروها كالمعلقة وإن تصلحوا تتقوا فإن الله كان غفورا رحيما بنيدي سبارك وتعالى ينا بياني تكن ونن آية تقريد عشرين لتردي lallai Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da irin yadda mu dinnan maza muka kasance domin Allah ta'ala shi ya yi ka kuma shi ya san asirin boyanka akwai abin da ko ka ce za ka iya yi Allah da ya yi ka ya san ba za ka iya ba akwai kuma abin nan ka ba za ka iya yi ba a halin da ka iya to Allah da ya yi ka ya san ne Allah da ya yi ka ya san za ka iya yi ina fata muna lura don haka duk abin da bawa yake yi Lallai Allah ta'ala ya san zai aikata abin da duk zai aikata sannan ba abin da zai iya kuya wa Allah a tattare da abin da ya shafi ɗabi'a da hali na ɗan adam ma'ana hali na bawa to babu wani abin da zai kuya wa Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa halkan auratayya aure ibada ne ba wai yayi ne ko kuma al'ada ba a'a auren ibada ne don haka wanda zai aure a matsayin sa na da namiji yana da kyau ya auren da masanyan cewar ibada zai ita ma wadda za a aure ta a matsayin sa na yamaci yana da kyau mene ita ma ta san cewar abin da za ta yi na auratayyar nan ibada ne domin duk abin da zai gudana cikin harkan auren matukar an bi tsari na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zaka yi a cikin sa wanda ba lada za a baka ba kai namijin za a baka lada ita ma macen fa za a baka lada kuma duk wanda ya kyautata wa dan uwansa zai iya yi wa sanadin kyautatawa ya samu kansa a gidan aljanna imma mace ɗaya abun arziki wa mijinta ya zama sanadin shiganta aljanna in ma shi namiji ya abin arziki wa matarsa hakan ya jawo a shiga gidan aljanna kamar kaga saboda sharri shaidan sai kaga auren ya dawo kamar yaki da gaba da tashin hankali da fitina ko ba haka ba Allah ta'ala ya sauwaje da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau haratu kaga ai Allah masanin asirin koyi shi ya faɗi wannan yanzu duk wanda ya fito ya ce wallahi mata na guda biyu duka yadda nake son wannan haka nake son wannan karya yake ina fata muna lura hakan ba zai yiwu ba Allah ne ce ba za ka taɓa iyawa ba a ce yadda kake ƙaunan wannan haka kake ƙaunan wannan wallahi Allah ce ba za ka iya ba to kai kuma kace za ka iya ai kaga ba za ka karɓi naka ba kuwa domin Allah ba zai faɗi magana a karɓi naka a bar na Allah ba a'a ai Allah ya fi ka sanin kanka eh akwai abin da kake da shi ma wanda baka sani ba ma Allah san kana da shi yanzu wani yana da wata kwanciyar ciwo tana ta bacci a jikinsa ba ta tashi ba bai san akwai ta ba amma Allah ba ya san akwai wannan ciwon ya kuma san ran kaza za ta tashi ran za ta wanke ran kaza za ta tashi idan ta tashi ba warkewa duk maganin da za sai an tafi kiyama Allah shine ya san wannan amma ba wanda ya taba zuwa asibiti da sunan ya je ne a bashi magani ya mutu a ya je ne a bashi magani ya mene ya je ne a bashi magani ya samu sauki ya warke an fahimta ko ya je ne a bashi magani ya samu sauki ya warke sai da duk wanda kaga a sakamakon jinya ya tafi lahira ba fa haka aka so ba ko ba haka aka so ba to Allah ya ce ba za ku taba iya daidaita tsakanin ku ba ma'ana daidaitawa fil hubbi kenan wurin ne wurin soyayya a ce yanda kake son wance haka kake son wance a'a ba za ka iya ba Allah ce walau harastum ko da kun yi kwaɗayin haka eh kun so ku yi hakan to ba za ku iya ba to amma tun da haka ne to ai ga tsarin da aka baka kuma yanda wannan ba za ta taba gane ita aka fi ba wannan ma ba ba za ta taba gane ita aka fi so ba saboda ita ma ba ta san asirin zuciyanka ba amma kai ka san ka fi son wance to sai aka ce to duk abin da za ka yi karka yadda kai abin da wance za ka gane eh ita ne ka fi so kuma an fahimta ko shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ko da kun yi kwaɗayin haka la ta fala ta milu kullal maili kada ku yadda ku karkata duk wani dangi irin na karkata ai ma'ana ilal lati tuhibbuna hasil kismi wan nafaqati ai zuwa ga wanda kuka fi so din kar ku karkata wurin abin da ya shafi ciyarwa ko abin da ya shafi mene ko abin da ya shafi wato ainihin rabon kwana ko rabon wani abu kar ku karkata a cikin ka kawo wani kayan rabawa sai ka raba na wannan ya na wannan yawa ko ba haka ba amma idan ka raba iya wanka annabi mai kan yi iya iya san ya raba sai ce to ya wakala al'amarin mawaye wa Allah kai ma sai kai haka amma bai hana a zuciyanka wanda ka fi son kana Allah Allah ina ma kai ka ga kamar wancan ka san ya dan biyawa ko to Allah ya ta dauki wannan to da ta zo dauka ya ta dauki karamin ka to wanda kake dan ja baya a jikin ta ya ta dauki babban ka zai ce sai lala ba wannan ake so ki dauka ba wannan zaki dauka kaga ka fallasa kanka to abinda ka na ka kira. an fahimta abin da aka hana ta kenan hawa za ka yi ta su ba ne zamanto cewar ubangiji yake magana kan wannan to shine bayanin karku karkata dukkan karkatan nan ai ilal lati tuhibbunaha firkisin wan nafaka zuwa ga wanda kuka fi so wajen rabo na kwana ko rabo na wani abu ko ciyarwa ka fi bada wannan abinci baka ba ma wannan ko ka raba musu gida sai ka kai ma wannan abinci baka kai ma wannan ko ranar abincin wannan ka fi bushasha ka fi kawo abin da ya kamata ka kawo ka san mata kowa tana alfahari da girkin nan da kake ganin sa kowa tana mene tana alfahari da girkin saboda wata a wajen girkin tana yi tana cin kanta ita ne mai yau ita ne da wane ita ne da mijin ko ana yi kuma ana dan taba gishiri ba hana taba gishirin ba amma ba ci a cinye ba ko ba haka ba saboda wata aka ba ta girkin naman daidai ta gama ita har ya hau mata kayi saboda zaban ta ci aishe ta kaga wannan zalunci ne <laughs> ko ba haka ba yawa amma kuma ba a ce kanta taba ba ko wanda da za abin da take kuma in tana girkawa in ta taban kuma takan ɗauko ta biyo ‘yar uwanta da ita taɓa mun ki ji wannan abun yayi ba ki kulla ba ki ki kumbura kuma kina tayi ki kina cinyewa kin yi watsi da ‘yar uwanki ba da kiwa ba zai kyau ba amma kika dan ɗauko ita ma za ta ji daɗi wancan ki taɓa mun wannan ki ji ko ya nuna na ji kamar bai nuna ba sai ta mata dan kwama ko sai ta ce ayi ya nuna ai ta dan ji sanya zuciya tunda kowa zo take a ce ita take wannan girkawa ko kuwa a ce yau wannan ta soya kaji gobe kuma wannan tana tuwo miyan kuka abin da ya mata daɗi ne a yada zo ita ma a ranan nata ayi yi mene a kawo wannan sarki to karka yadda ka yi abin da zai jawo wato rabuwan kai a tsakanin su an fahimta ko to shi ne ubangiji ta baraka wa ta'ala yake wannan magana ya kar ayi wannan ruha sai ya zama kun kyale ita wannan mata wa abuwa sai ya zama kun kyale wadda ainihin wato ba ita ne kuke kauna cikin zuciyanta ba ka a cikin zuciyanku ba kan mu'allaqati sai ta dawo kamar wata abun rataya ne kamar wani rataya ne da karin yi an gane ko ai allati la hiya ayyumun min ghairi zawjin wala hiya zati ba'din ita ba bazawara ba ma'ana ita ba mace mara miji ba ita ba mai ba ita ba mai miji ba wallahi wani yanzu har a harkan kwana za ka dinga samun complain a wajen mutane a wajen mata sai ta ce yau shekara biyu kenan rabanta da ya kusance ta amma tana kallo yana kusantar yar uwanta amma ya zo wajen ta sai wace da ita to kaga duka wannan ne duk kaga wannan wani abu ne wanda duk abin da kake yi Allah ta'ala ya sani sai za ka samu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan hadisi ya fito cikin sahihi mana hadisi ne ingantacce a karjahu abu dawud fi sunanihi abu dawo ya fudda hadisin a sunan nasa a hadisi na 2133 wanda aka samu daga abu huraira Allah ta'ala ya kara masa yasa an nabi sallallahu alaihi wa sallama kala yace daga manzan Allah wanda ya da amincin Allah suka tabbata gare shi yake cewa man ka man lahu imra'atani duk wanda ya kasance a gare shi akwai mata guda biyu yana da mata kwaya biyu fa mala ila ihdahuma sai ya karkata zuwa ga ɗaya ya rabu da ɗaya ja'a yawmul qiyamati wa shiqquhu ma'il zai zo rana alkiyama jefan sa a karkace zai tashi da paralyze kenan ko yana tafiya yana jan nan sai din saboda ya ci balansin kenan a rayuwarsa tsakanin mata bai yi balansin nasu ba don haka inda ya watsar ɗin, to ita za ta masa illa ya tashi gobe kiyama kai ya kake ganin rukunzumin filin alkiyama a ce ka tashi kuma kana jan ka kana da faralai ya za a yi kenan kaga akwai matsala da haka mu ji tsoron Allah shine ai Allah tabaraka wa ta'ala yake kada ku kyale su ma'ana kar ku kyale wannan wanda kuke ganin ba isan ba Allah kace kamar wata rataya wa in tusrihu idan kuka yi adalci wajen rabon kwana ko rabon wasu abubuwa tsakaninsu, su wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah kuka nisanci zalunci to fa inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma rahiman Allah mai rahama ne menene Allah zai muku gafara akan sa da rahama shine abinda zuciyanku nan take rike da shi na kaunan wannan sama da wannan to an yafe muku wannan ba matsala an fahimta babu matsala kan wannan cewa kai ka fi kaunan wannan to Allah ya ce ba damuwa saboda in ka ce za ka yi balancin din ma ba za ka yi ba amma a kayan rabo da wasu harkoki za ka yi ne za ka yi balance wannan matan ɗakin ta kullun yoyon ruwa yake yi ya yi banza da ita ko ba haka bane duk ruwan ana yi hankalin sanye dubu zai tashi ɗayan kuma tana tabbacin ta tana shakatawa kuma bai zame shi ba an fahimta ko idan su sutura ne zai bada sai bambanta ya ba ma wannan wanda ya fi kyau wannan kuma ya bata ga mutsaye an fahimci wannan ko duk wannan menene duk wannan wasu bambance bambance ne mutum yake gwadawa ka gani iya gangarowa har kan ya'yanka ya'yanka ma kar ka bambanta tsakanin su yadda ka yi ma wannan ka yi ma wannan illa iyaka inda ake maka udiri shine kana da 'ya'ya guda goma na ƴaƴan uku su yadi biyar biyar da su ci na yadi uku uku da su ci na yadi biyu biyu da su ci to nan kuma iyayensu ba za su fito su ce a tafar kowane ɗa sai an masa yadi biyar ba sannan idan abin da ya shafi abinci ne wannan yaron malmala ɗaya zai tashi da shi wannan kuwa an ba shi malmala ya zama ɓarna an gane wannan ko ya zama almubazzaranci to sai a ba ma wannan ful malmalansa wannan kuma sai a ba shi dan gutsuri yanzu wani loman ka ya ishi dan ya laluba ya koshi kenan ba zai iya karawa ba to sai uwansa ta fito da kayan yakin ta sace wallahi dan sama malmala da mun mulan ba ka wadai abun da dai to wallahi ba da mun mulan mata malmala ba saboda shara bai ce ayi haka ba an bayyana ko shara bai ce me ba bai ce ayi haka ba don haka a duk irin wannan kaga babu matsala ya zama to cewar wani an bashi abin da zai ishe shi wani ma an bashi abin da zai ishe shi to wannan babu matsala ina fata muna lura to haka kuma yanzu ya zama na cewar kuma kana da mata guda uku wannan ka'idar ta in ba malmala ta taka a cikin ta bata ta jejeji ba eh wannan kuma ita rabi ma ya ishe ta saboda kowa da irin halittar da waye da Allah ya masa to sai aka ce wannan da malmala ɗaya zai masa nan ita ma wannan wallahi dole eh ba da ba ta malmalan ba rabbin malmalan da ba ta ta koshi karkar ko kar ta koshi oho an fahimta da aka zu wannan in matan suna cin abinci tare ne to in suka haɗu tare ke tun daga dan iya jejin da kike ci in kin iso gurin kika koshi ki tashi abinki kar ki ce wallahi sai an kure kwanan tare da ke dan mugunta to dai muke Allah yake kuma ko to da kin yi overfeeding ina fata muna lura zaka duk musulunci ya kiyaye wayannan abubuwa sai mu lura Allah ta'ala ya taimake mu da haka idan kuka kyautata wato kuka yi abin da ya kamata to lalle Allah mai gafara ne ai bisa ga abin da zuciyoyin kunnan suka kulla na karkata ai limati qulu qulubikum min almayyit kenan na abin da ke cikin zukatan ku na karkatan nan to rahiman Allah mai rahama ne bikum fi zalika ai ma'ana zai muku rahama akan haka na وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بنجد تبارك وتعالى يكشفها. wai ya tafarraka ai ma'ana azzawjani bi talaq idan ma'auratan nan guda biyu suka rabu aka samu shika kenan a tsakani an fahimta ko an sani cewar shika yana tsakanin ma'aurata kuma hadisin da yake cewa mafi abinda Allah yake fushi da shi kuma yake so wai shika ne wannan bai kai labari ba an fahimta ba ce Allah na sa abu kuma na fushi da shi ba a'a Allah ne ya saka shika tsakanin ma'aurata amma haka kawai dan gadaran akwai shika tsakanin ma'aurata kana auro mata kawai an kwana biyu kada ce je kina sake na zaki auro a'a wannan kuma Allah ba zai barka ba amma in matsala ta taso domin saka shika a tsakanin mata akwai hikima domin da babu shikan ai dole ne da za a samu matsala kai yanzu aka samu kana ta cin zarafin matan komai da ya kamata ka yi ba ka yi abin da ya abin da bai dace ka yi ba shi kake yi ai inda babu shikan kan kaga ita za ta ci gaba da rayuwa na wahala da kunci amma tunda akwai shi kan sai a ce ka rabu da ita ka ki ma shari'a tana da daman da za ta rubuta mata takarda ta ce ta sake ta ko ba yanda ka iya matukar ta duba ta ga rabuwan shine maslaha an fahimta ko to haka ita ma in tana maka ba daidai ba tana mutsutsuka ka amma aure ya zama auren zobe kaga sai dai a dinga ganin ka a waje kawai wani iri wani iri ka kurkuce to sai aka ce in ka gagara ka rabu da ita ina fata muna lura da haka kaga Allah ta'ala yake cewa wa in ya tafarraqa ma'auratan nan idan suka rabe da junansu wajen yin shika kenan to yubulillahu kullam min sa'ati ai ubangiji zai wadata kowanne da yalwansa ta yaya ai fadlihi falalansa kenan bi an yarzuquha zawjan ghaira wa yarzuquhu ghairaha ta inda zai anzurta ta da miji ba shi ba shi ma kuma ya anzurta ta ya anzurta shi da me da matan da ba ita ba ba shi kenan ba Har rabu dama akwai matsala sai aka rabu to idan rabuwa a tsakani da Allah aka rabu saboda ba jittu ba a zamantakewa to sai kowa Allah zai haɗa shi da abokin zama wanda zai zama daidai shi wannan duka aikin Allah ne don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake shine zai yi wannan wa kana Allahu wasi'an hakima ai ubangiji ya kasance mayalwaci ne mahalittin sa fil kenan ai abun da ya shafi falala sannan ubangiji mai hukunci ai mai hikima ne cikin aikace aikacen da yake yi shi Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hadha ta'qib wannan taqibi ala sultatir rijali yana taqibi ne akan karfin mazaje fi awwal sura akan abin da ya shafi farkon sura. nan min kaulihi cikin fadin Allah da yace ar-rijalu qawwamuna ko ala nisa kamar da jiya muke bayani yan mata suna ce saboda an samu suratul nisa'i shi yake gwadawa sun fi maza sai a ce musu ku ku daɗa karanta cikin suratul nisa'i ta taho da rauni ne iri iri a gare ku da hanyoyin da za a ji tausayin ku da hanyoyin da za a kwata muku haƙƙin ku dan haka ba ne ba ne kwata haƙƙi wa mata ko ya kwaci haƙƙi wa mata yake ci gaba da kwatan haƙƙi wa mata irin musulunci saboda da mata a baya can ma yadda ake shine ana business din su ma sai a sayi mata mutum ya sayi kankara kankara mata lafiyayyu sai rika yawo da su gari gari an fahimta ko sai rika yawo da su gari gari yana ainihin bayarwa ana mai da su ana yin fasikanci da su ana biyansa haka kawai yana sauka a gari kawai sai masu bukatan fasikanci ya zo sai mika musu wannan a biya shi ya mika wannan a biya shi sai su je su abin da za su yi da su kuma ya su dawo masa da shi haka zai dinga ya mai da su kamar motoci ko kuma kekuna da mashinan haya an fahimta to idan kuma suka yi expired ma'ana suka canja ta inda ba za a gansu a ji sun yi ba ba za a gansu a ji sha'awansu ba sai ya rabu da wannan sai ya sake neman wasu da aka ake da mata kuma ba a ba su gado kuma duka wannan ba ana ba ana musu walakanci ba kai har binne su ma kuma duka ana yi amma da musulunci ya zo ya ce ba za a yi haka ba aka hana fataucin matan wannan business din mata na yawo da su ana fasikanci ana jiya musulunci ya hana wannan sannan gado da ba a ba su musulunci yace dole da a ba su amma za a ba su rabi lizzakari misal hazzal unsayan za a ba wa namiji guda a ba wa mace ba rabi amma da aka kwana biyu tafiya yi tafiya ba an samu lokacin da abu ya zama yana nema ya lalace wai mata da su yi gore, wai musulunci ya zalunce su da yake ba su rabin gado ba wai sai dai a ba su su ma pool akwai wadda ta tashi tana faɗi tashi tana da abokan tayawa wai suna gwagwarmaya a dinga ba su gado daidai da maza amma kuma mace ko ba ta cikin musulunci ta san ba ɗaya take da namiji ba ko kuwa ko ba ta cikin musulunci wallahi ta san in an hada ta ce wannan macen da namijin duk ba musulmai bane ita kanta ba ta yi zata ce da ita da mijinta ɗaya suke ba shi ma mijin bai sai ce da ni da ke ɗaya muke ba wallahi akwai bambanci akwai bambanci mai tarin yawa ko ba haka ba a tsakani kuma ko cikin dabbobi ka dawo ka haɗa maza da mata ka san su waye ogogi <laughs> ko ba haka bane ba yawa kana shigowa kawai action da wani matari da kai komo da buga in buga ka san wace waye eh mai mazan yanzu ka da kaza da zakara waye ke samun abinci yake kiran wata zo ki ci a ah, matan ne ta samu ita kira shi zo ci a ah, ba zina ake ce maka zakara ne neman suna ba ko ba haka ba yau to ita shine zai ta zai ta ya tono ya tono in ya ga abin da zai yi amfani sai ya kira ta ta san kuma yanzu kiran ta ake Allah ce da zo ta karba kamar yadda kake wahaloli ka nemo ka kira matan ta zo ta karba ko ba haka bane don duk macen da kaga tana siyar da gidanta ba aikin ta bane ko lalura ya fado namijin hanyar nema ya toshe ko kuma fil asali dama mijin a sukurkushe ta kawai shi ya kance dan akwai wanda yanzu sun yi dividing da shi da matansa tuwon rana tuwon dare sun raba shi ka'idansa da safe ba ruwansa da daki ci ko ba daki ci ba oho da rana ma oho amma dai na dare ba haka bane ba Allah sarki kuma ran tashi magana ma kan cewa wallahi yana kokari yakan yi mana da dare kai kuma ko ya samu kuma ba zai zo yayi sauran lokutan ba to in babu ne Allah ya san babu ne in ko akwai ne to ka ji tsoron Allah kada ka samu ka noke saboda an saba baka na rana yanzu ga kuɗi a dankara a ajiyun kawai kai a ai dama ni bana abincin rana wannan lalacewa ne wanda kuma Allah ba zai barka ba zai tambaye ka kaga baka ansa ar wa muna din ko alal nisa'i ai an ce bima faddala Allah ko ba'duhum ala ba'd wa bima ne an faku da ciyarwan kaji da ciyarwan ka isa ka zama wani kuma kai ka sani hannun da yake bayarwa ya fi hannun da yake karba izza kuma duk namijin da aka ce matan ita take tuwon safara na dare komai ita take kai harin sallah ma ita take masa dinki wallahi in ka ganshi ko dole za ka ko a cikin yan uwansa maza ne a sane ki saboda ya fita daga asalin tafiyan ya shiga tafiyan da ba na ba da aka muji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan cewa ar-rijalu qawwamuna ko 'ala nisa maza suna da karfi akan mata na ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله تبارك وتعالى يكشوا ولله ما في السماوات وما في الأرض أي أبن لك يشجن سما دا أبن لك يشجن قسا نوى يا جماعة na Allah ne ashe ba rukuwa ka bashi ba ko riko aka bashi a ba riko aka bashi ba sani mallakan mallakansa kuma babu wani mutumin da ya isa ya fito ya ce sama na sani ko kasa na sani ko akwai wanda ya isa babu ko a tsakanin mu mutane ma baka isa yanzu safiya yayi ka zo ka tsaya ki kama kofar gida na an ce ba na hanya an shige ka ce ka bane aka kake yi kuwa ko sai ina ka mallaka ai zai ka faɗa ko to kaga a haka mun yadda kowa da gidansa kuma an bar ma kowa to Allah ne za mu ce sama da kasa ba nasa ba an ba shi riko in ba lalacewa ba kasa jama'a da dama suna ganin kamar wannan karamin abu ne wannan ai fahimta ne kawai da an fahimci haka fahimta wannan ba fahimta bane hanyar shiga wuta ne an fahimta ko da haka walillahi Allah ya ce walillahi ma fi samawati ma fil ardi duk abin da ke sama da abin da ke kasa dukkan Allah ne Allah ya ce wa laqad wasaina alladheena utul kitab hakika mun yi wasicci ma wanda aka baiwa littafi min qablikum kafin ku sune al yahudu wan nasara wa iyyakum haddaku dum ma ya ahlul qur'an haddaku ma da aka baiwa al qur'ani al umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin kana ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko wato ku ne ubangiji yake mafi alherin al'umma wallahi wannan al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai al'ummar da ta kai ta matsayi ba bai al'ummar da ta kai ta falala ba bai al'ummar da ta kai ta daraja ba bai al'ummar da littafin ta ya na kowane al'umma daraja ba sannan bai al'ummar da littafin mana bai al'ummar da littafin ta ya kai littafin al'ummar manzon Allah daraja ba ko annabin ta ya kai annabin wannan al'umma daraja ba wallahi Allah bai yi wannan ba littafinmu ya fi daraja a kan duk littattafan da aka saukar ya fi shi matsayi an fahimta ko sannan annabin ma kuma da aka saukar na karshen zamani ma na kafin da shi ya fi dukkan annabawa da suka ne dukkan annaba da suka gabata to ka duba saboda irin wannan matsayi na al'abunan na manzala da na alkur'ani sai mu ma ga shi al'umma manzala suka shiga ciki aka ce su ne duk al'umma da suka kowa kuma su ne al'umman da ranar lahira da fara musu hisabi su shiga aljanna kafin kowa amma su ne al'umman karshe kuma don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa da kuma ainihin wa iyyakum ai da ku waɗanda aka baiwa alqur'ani mun muku wata ce anittaqullah ku ji me ai khafu iqabahu bi an tudiuhu ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi masa da'a kenan ai ma'ana wata cin da aka yi muku wa in takfuru in kuwa kuka yi watsi da abin da aka gaya muku nan kuka kafirce to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi an sake maka ta'kidi ko cewa an sake maimaita maka an sake karbaba maka an yi takari an sake ainihin wato karrara takarir an sake nanatawa cewa lallai ba abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ka gane nawaye lalle na Allah ne kaman wasirin abubuwa khalqan wa mulkan wa abidan da ainihin mulki da ainihin wato halitta da mulki da bautan duka nawaye duka na Allah tabaraka wa ta'ala dan haka fala ya durru bi kufrikum ubangiji bare cutu da kafircin ku ba dan duniya sun koma kafirci to Allah ba zai cuce da wannan ba Allah ya ce wa kana Allahu ganiyan hamida ai Allah mawadaci ne gabanin barin halittunsu a halittunsa da kuma ibadan da halittun da su Allah ya wadata kamar yaya cewa ba za su yi ibadan ya zama ya karu ba sannan ba za su yi ya zama ya yi ba ya ragu ba ba kamar kai bane da ma'aikatanka ko ba kamar kai bane kana da kamfani kana da ma'aikata ran da ba su mutu aiki ba ka kwaru ko baka kwaru ba ka kwaru ko su sun kwaru kai ma fa ka kwaru da ranar ne babu riba ko shaguna kake da shi guda goma duk in an bude hakan yi miliyan a rana sai ranar yara masu budewan gaba ɗaya suka yi tawaye suka karkama shagon karasa ina suke aka yi wannan wunin ba bude ba raguwa kai ko karuwa kaga ka ragu to Allah ba haka bane kaga ziyarar shagon ka yana iya ma yayi ki fitowa ce a yau na hada masa zafi yayi sai gaskiya yayi yau ba cinikin ko to ba za ka yi haka wa Allah ba an kai wa kanka kai aikin banza kai in kake ibada kai wa kanka amma ba kai wa Allah ba da haka Allah mawadaci ne kuma hamidan godadde ne ai mahmudan fi sulhihi bihim wato godadde ne cikin aikace aikacen da ubangiji yake wa ainihin bayin sana'a. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا don Allah jama'a wannan ayoyi da ake maimaitawa bai ishe ka ka san lalle Allah ya isa Allah ba kuma bai ishe ka san wai na abubuwan na Allah bane sai fa gaya maka ake yi ba da fa da barka ma ba gaya ma ba ya kamata dolan ka fa ka san Allah shi shi yayi shi yayi na shi yayi kasa wallahi ko ba gaya ma kai ka san ba inda za a haɗu tattauna wani ne ko ya ce maka aini na gina sai a ce yaushe ka gina amma haka Allah ya halicci sammai ya halicci kasai kafin ma ya zuba mu a duniya khalaqa samawati bi ghairi amajin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba haka fa ubangiji yace Allah ya halicci sama ba tare da ginshiki wanda zaka gani ka ce ah ai ga inda Allah ya da sama ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya rike sama da ikon da kudurarsa wallahi an fahimta babu inda zaka gani a ce yau gashi nan inda aka da sama shi yace khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawna sai ce wa alqa bil ardi rawasiya kaji duwar wadannan Allah ce wa alqa ya dace fa bil ardi rawasiya an tamiza bikum saboda kar kasan ta yi wuntsili da ku ta watsar da ka zai da ba Allah bai daddan ne kasan kasan kasa ne jama'a ruwa ne to da Allah ya dora kasan akan ruwa sai ya daddan ne kasan da me kuma da tuwar wasu don saboda kasan katta wuntsil da yanzu ta wuntsila lakal, sai Amurka ko Saudiya daga nan <laughs> a ga ko ka shirya bajar abauci kawai ka tsince ga Amerika ya abun da yi bai maka kyau ka ga bai maka kyau sai Allah ya daddanni ya ce wa alƙafin ajiyar wasiya an mida da bikum sai ce wa fasta fiha min kulli dabba duk wani nau'in halitta kuma Allah ya watsa a cikin kasa ga wanda ka sani ga wanda baka sani ba ga abin da ka taba gani wallahi akwai abin da baka taba gani ba kuma Allah ya yi su wallahi suna nan kuma babu kafara yanzu da a ragargaza wannan menene sunansa tayil din na farfasa na rantsi sai an samu da tu suna yawo a kasa in an ce mata ina suka shiga baka sani ba kukan gama nanananan ku ko sai ga wani dan karamin kiyashi sai ya lura rami zururu ka tura ruwa buta ya janye kai in an ce kwakula ba kai saka kwakula ba kuma haka bane yanzu ramin da ruwa za ta yi sai ta rami daga nan sai ta bulla maka kasuwan zantara dala ba za ta yi ba <laughs> wallahi amma kai an ce kai ba an hada ka da aiki gara sai ta zo ta yi maka gini ta maka ɗime man gida in an ce kanauta ya fashe he dai kanauta ka kare ko kanauta ka ji ciwo ka gaya mun kogin da take yebo ruwa take kwaba ka san gaya min dala yebo ruwa take take kwaba da shi wallahi haka Allah ya tsara da abun bakin dan da shi take haka take gaurayawa take ginawa take gaurayawa take ginawa ya Allah ka ƙara sa mu ji tsoron ka duk irin waɗannan abubuwa da ubangiji ya tsara bayan kasa ka san akwai Allah ƙarya ne mutum ya zama Allah wallahi bai isa ba da aka kaga duka sai mu lura da irin wannan abubuwa kaga Allah sarki ya sake jaddada maka walillahi ma fi samawati ko wa ma fi ardi har wa yau ne ba abin da ke cikin sama da abin da ke cikin sama na Allah ne ba karrarahu taqidan li takariri wato an maimaita maka saboda ne a maka ta'akidi domin ka tabbatar da wato takawa ka tabbatar da tsoron Allah cikin zuciyarka shi yasa ake tana na ta maka wannan wa kafadillahi wakila ai Allah ya isa ya zama wakili ai shahidan wato da annama, fihi lahu ya isa ya zama shaida akan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duka nasa ne in ku ba ku yadda ba ma shi ya sai da nasa ne ko ko ka yarda ko kar ka yarda shi Allah ya riga ba da saida cewa abun da ke sama da abun da ke kasa duk gaba ke da yana na iyasha yuzihi bi kul ayi wanna su waya ti bi akhari wa kana allah ala zalika qadira allah madaukakin sarki yace in ya sha bi kum idan Allah ya ga dama ga ɗaya zai tafiyar da ku ya ku mutane ya dawo ba ku ba ku dawo duka ba kwana in Allah ya ga dama in ya sha yuzhibukum in ubangiji ya ga dama gaba ɗaya zai tafiyar da ku ku dawo ba ku nan ayyuhan nasu ya ku mutane sai Allah ya mai kuma wa ya ya'ti bi tsari sai ya zo da mene sai ya zo kuma da wasu na daban ai badalakum kenan maimakon وكان الله على ذلك قديرا اي الله كان هكا مي اي مي مي ايكو ني دي اي هكا ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم duk Allah ba zai iya wannan ba duka ubangiji ta'ala zai iya yin wannan dan haka lallai mutane su sani cewa lallai Allah sarki shine ya halice su kuma shi ya cancanci bauta masa shi kadansa dan haka in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira na'am man كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا tukaji Allah ce man kana yuridu sawabat duniya wanda ya zama aikinsa da yake yana yi ne don neman yarda neman ladan duniya to fa inda Allah duniya wal akhirah to ka sani samun daɗin, samun daman samun ladan in ma na duniya kake nema to da na duniya da na lahira nawaye na Allah ne in yi abu don duniya ne in Allah ka da ba ka samu duniyan ba saboda duniyan da lahira nawaye duka na Allah ne kaga gara kai dan Allah in duniya ta samu fa in duniya bata samu ba fa dama kana jiran ina kana jiran lahira kuma ba har ba hana ka akai ka nemi duniya ta hanyar da ya ganta ba an fahimta ka nemi duniya kana ni ne gudun duniya ne da haka ma ni bani zuwa shago bana na ma buɗe shago na bani ni zuwa kasuwa ba ni zuwa gun sana'a na ina dalili wai saboda gudun duniya a saboda ka samu matsala ne domin duk gudun duniya ka ka kai manzon Allah ne ba kai shi ba sallallahu alaihi amma sai da kafirin suka ce mali hazar rasul ya gudu ko yin shi bil aswaq wani wani irin na aika ne yana ci abinci kuma na yawa kasuwa to kai kuma zai ka buya gida ka ce kana gudun duniya a'a ka za kan ka za kan ka damuwa da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa man kana yuridu thawaba dunya fa inda allahi thawabu dunya wal akhirah duk wanda yake son dan duniya to lallai fa dan duniya da na lahiran duka yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne wa kana Allahu sami'an basira ai ubangiji ya kasance mai ji ne kuma Allah ne gani ne ai wa kana Allahu sami'an lima yaqulun nas wato ai Allah masani ne game da abin da wato ainihin mutane suke faɗi kuma wa kana za basarun bihim kuma shi Allah ya kasance abucin gani ne ga wato ainihin gare su dukkan irin yanda suka yi ko suka kai suka komo duka Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin su yana kuma kula da sha'anin su sai Allah ya ce wa abdullah wala tushriku bihi shay'an ko ai ku bauta wa Allah ai wannan aya kaman tana ta'kibi ne ma'ana wanda muka karanta tana ta'kibi ne ma wannan aya da wato malam ya kawo cewa wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani cikin bauta har zuwa fadin sa da yake wani zikrihum ko zillan zalila na'am يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani duka wannan za mu rika gane cewar lallai dai musulunci addini ne na adalci an fahimta musulunci addini ne na ne addini ne na adalci domin ga yanda ubangiji fara ko ta'ala ke jan hankalin mutane akan ba da shaida su tsaya kan kafan su faɗi gaskiya ko a ko babanka da wani ne suka samu husuma in baban ne ba yi da gaskiya aka tambaye ka kar ka ce shi ya haife ka kaji an san shi ya haife ka amma me ya kamata ka faɗa gaskiya babanka eh baya da gaskiya wannan abun hakika yanzu da kace babanka ba yi da gaskiya da tsoron wa kaji tsoron Allah idan kuma ka ce shi ne mai gaskiya a halin bayi da gaskiya ya nuna ba ka tsoron Allah to tsoron babanka ba zai maka amfani ba da soyayyar da kake gwada masa sai ta Allah ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi ku zaman zamanto tsayayyu akan adalci wurin ba da shaida in za ku bayar ku ba da shaida na gaskiya ku bayar don Allah an gane ko ku bayar da shaidan nan don Allah walau ala anfusikum ko da yaya ko da kanku yake ko ku kanku ne ba ku da gaskiya wannan abun ba akwai tarnaki da sarkakiya kan mutane ba yanzu dan Allah matsala ta hada ku tsakaninka da wani ba ka da gaskiya kakan budu ba ka kace gaskiya kane ne ba ka da gaskiya eh sai ko wanda Allah ya masa rahama ah to ga shar kakan tashi ba ka sani ba kai ne ba ka da gaskiya amma ba kakan je ka ebi lauyoyi kaga baka tabbatar da wannan ayan ba har ka ji ka aiku lauyoyi kuma kai ne baka da gaskiya kuma ma har kun tattauna da su ka ce musu eh baka fa da gaskiya sun ce maka ba damuwa za mu yi furi ka don ka yi furi a duniya ba za ka yi a lahira ba ranar da ranar kashiful sirari kenan ran da ubangiji ya ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al ka alayka hasiba ran da zaka karanta littafin ka ce mali hazal kitab la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada to ina buya in ka buya anan zaka anan duniyar ma Allah barka ne ka buya a lahira kuwa ma ba wai littafin ka da zuwa na biya ma bane sannan ba cewa da yi hungo zo ka karba ba wa'a ba takaddun da ai takaddanka da sunanka komai haka za ta zo gurinka in ma yaminan wa in ma shimal ko ka karba a dama ko ka karba a haguna in littafin an gaya mata kai dan wuta ne bilalan ni ko ka mika dama ma ba za ta zo gurin ba ina za ta zo haguna za ta zo an fahimta ko to kaga duka irin wannan ka dinga ba da saida ko kai ne baka da gaskiya ka sai kai baka da kai ne baka da gaskiya gaskiya yawa in kana neman afuwa ko ka neman afuwa ko ba gaba yawa ai ko anan hukuma ma ka shiga an ka ce musu baka da gaskiya sukan sassauta maka alan sai kan zama kaɗan akan ce to tunda baka ba wa shari'a wahala ba kai ma zaka samu sassauci ko to ina kuma wanda ya a banza ya je ya boye gaskiya an tisa shi an nika shi sai da ya laushi kuma sai ce ya bai da gaskiya a yakin banza kenan a gudu da ba ka kai ba gara ka kwanta a kama ka ko ya fi maka don haka ubangiji ta'ala yake cewa wato walau ala anfusikum ko da kan kawunan ku ne wato ainihin ku wato ainihin gaskiya ko awul walidaini wal aqrabin ko da iyaye ne ko da makusanta ne duk gaba ɗaya abin da ya taso a tsakani ko ku zama masu ba da gaskiya in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima idan wanda da ku ba da na akan saboda suna da kuɗi ne yasa kuka yi mene yasa kuka ba su gaskiya akan kuma ba su da gaskiya to ku sani ba duk kudin su kuma Allah ya fi su Allah ya fi su zama wanda ya fi kamata ka ga girmansa da matsayinsa a kansu sannan kuma wani talaka ne saboda kana tausayinsa wallahi wani bai da gaskiya sai dai fama da talaucin da yake gaskiya in na zo ba da saida dan ce iya da gaskiya to na ma Allah ba barka ba ba ce ka yi tausayi ka yi ƙarya ba ba ce kuma ba ka yi kwaɗayi ka yi ƙarya ba ina fata muna lura da haka ubangiji tabaraka wata ala yake cewa in sun kasance mawadata ko talakawa fallahu aula bihima ai ubangiji ala ya fi zama abin da yake cancanta a gurin ku sama da su fala tattabi'ul hawa kada ku yadda ku fi san zuciyanku an ta'adilu wato ku karkata ku ki yin adalci ai tamilu alal haqqi li ajliha kar ku bi san zuciya saboda san zuciyanku ku karkata gabanin gaskiya dalilin wannan an gane wannan ko yawwa dai zama ku ba da shaida wato akan abin da zai kawo maslaha shi ake bukata a gare ku yadda shara take so wa in wa in tarifu ai idan kuka juya shaidan nan ai tarifu shahada da kenan kuka juyar da shaida kuka ki bada ita yanda Allah ya ce a bayar da ita au turidu ko kuma ma kuka ki bada shaidan saboda munafunci ko ba haka ba don akwai wanda wadda suka haɗu suka yi husuman guda biyu kuma shi ne zai zama saida a tsakani amma saboda rashin gaskiya bai so ya zo ya bada saidan saboda wanda yake so a cikin wanda suka yi husuman Shi ne bayi da gaskiya da aka ana zuwa ne cewa ne kaza ya ce ba ruwa na ni ba ruwa na tafi ku ban waje munafunci ne ai ya san gaskiya an fahimta to kai ya kauda kai gaba ɗaya ce shi ba ruwansa sannan kuma kai ya zo bayarwa ya canja ya bari abin da ba haka ba duk wannan an hana ka kaga Allah riga maka da baibai an gane wannan ko shine ma'ana auto ulidu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ubangiji ya kasance game da abin da kuke aikatawa zai ba ku labari fa yujazikum bihi kenan da kan kamo ku wato da wannan al'amari ai fa huwa taqibul liqaulihi ta'ala wannan yana takibi wa fadin Allah madaukakin sarki da ce. inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nasi ko an tahkumu bil adl inda ku yi hukunci tsakanin mutane wato ku yi hukunci ta adalci har zuwa inda Allah yake wa hasuna ulaika rafiqa ko don haka sai mu ji tsoron Allah domin mu ba wa Allah tabaraka wa ta'ala haƙoƙin shi shi ma Allah ta'ala ya ba mu namu Allah ka sa mu cikin ka na kwarai na ga ka gwada min lokaci ko ah, aye na ga ka gwada min lokaci yanzu za mu karasa karatun kawai ko eh نعم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سكاجي الله تبارك وتعالى يا كرا وأن سكاجي إيماني الله كسام كسامة الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya magana ne kasance ana ya ku wanda kuka yi imani ku yi imani da manzon Allah magana yayi eh magana yayi ah, ya kai wanda ka shiga daki ka shiga daki <laughs> eh a ga ka fassara ya kai wanda ka shiga daki ka shiga daki a ah, ka shiga daki amma ya magana ya kamata ya zama nan zo fassarawa eh ya kai wanda ka shiga daki mene ya kai wanda ka shiga daki ka shiga daki ya ku wanda kuke cikin masallaci ku shiga masallaci to ku yi rami ku shiga ciki kenan ko ina <laughs> ban ga wani yana motsi bane <laughs> ya ku wanda kuka yi imani a ku yi imani da Allah bayan kun yi a ya ku wanda kuka yi imani ku dawwama akan imani da Allah an fahimta ya ku wanda kuka yi imani ku dawwama akan imani da Allah ba ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku yi imani da Allah wani kuma wani sabon imanin kenan da sa kai eh kamar da muka ce ya kai wanda ka shiga masallaci ka shiga masallaci yayi sai mu ce ya kai wanda ka shiga masallaci zauna a cikin masallaci kar ka fita ina fata mun lura da magana da fi wanda ka shiga daki ka zauna a dakin nan kar ka fito dan ka fito akwai matsala ko to kai ma kai wanda ka shiga musulunci zauna a cikin musuluncin kar ka fita dan ka fita akwai matsala ta fata mun lura da magana to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ai ma'ana dawamu alal imani kenan ku dawwama akan imani shine bi ma'ana aminu billahi wa rasulihi ai ku dawwama akan imanin da kuka yi da Allah nan da imanin da kuka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan to ku dawwama akai wal kitabil allazi nazzala ala rasulihi da kuma littafin da muka sassaukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alqur'ani yayi nazala yayi kuma fa nazala wannan nazala shine tsawon shekara 23 nazala fa bi takfifin zai shine saukowa daga lauhin mahfuz ila sama'i duniya wasu suna ce ila baitul izza fi sama'i duniya baitul izza kuma akwai maganganu a kai akwai masu nuna cewar babu zance da ya tabbatar da ingancin haka amma baitul mamun kan zance ya tabbata akwai wanda mala'iku dubu saba'in kullum suke shiga eh suna daura da ka'aba ne baitul ma'mun saiti suke da ka'aba mala'iku dubu saba'in suke shiga su yi ibada in suka fita kuma gobe sabi ne za su dawo ka sallama wa Allah ikonsa in ba mutum ya lalace ba ba zai taba kwakwalwar zama yi tunanin zai iya jingina Allah da wani ba ko ya kamance yadda Allah da wani ba mala'iku ba dubu saba'in su shiga su yi ibada in suka fita gobe sabi zo yanzu mu muke maimaita shigowa masallacin nan ko sababbi ne a ce yanzu gobe yanda muke a nan muka gama tafsiri yau a nan muka wace goban alle ko sai a ga da mai tafsirin da masu sauraron tafsirin da mai jan bajin ko da ma'aikatan masallacin da kowa ba kowa tababbi ne a duk ba gaidan sani ba haka haka muke yi to malaikun suka fita wallahi sabi ne jama'a za su koma wannan yana gwada maka matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ko da gigin wasa karka hada Allah da wani wallahi kuma kar ka dauka wani yana iya zama Allah wallahi da kai asara ta har abada Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin don haka yace <clears throat> ma'ana wal kitabin lazi ko nazzala ala rasulihi da littafin da kuma muka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani shi ma ku dawwama kan imani da kai da wannan littafi wal kitabin lazi anzala min qabl da kuma littafin da aka saukar kafin ne kafin alqur'ani ay ala rusul bi ma'ana al kutub mana alkitabu huna eh alkutub jami'i kenan ko na alkitab mana littattafai kenan ai ba littafi ko hada aka saukar a bayan ne ba a bayan alqur'ani a kafin alqur'ani ba ai littattafai ne ma dan ai ma rasa ne ma minhum man kasasna alayka wa minhum man lam naksus alayka wasu yan aikan ma Allah bai gaya manzon Allah labarin su ba zaka ka zo kana kididdigewa annabawan Allah dubu da kaza da kaza duk wannan kana shiga damuwa ne ka sallama annabu ma ba gaya masa yawan kan aikan Allah ba wallahi iya wanda Allah ya ga dama ya sani ya gaya masa ya faɗa masa jama'a muna lura da haka ga sai mu lura da wannan don haka kaga ai bi ma'ana al-kutub kenan bi ma'ana ma'ana wato kullal littafai za ku yi ma'ana littafan da aka saukar cikin al-Qur'ani wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce da Allah wa mala'ikati da mala'ikun wa kutubihi da ne da littafansa wa rusulihi da yan aikansa wal yawmil akhir da ranar lahira kai fa kad dalla dalalan ba'ida wannan ya fata fatan da ba maganin sa manisanciya a yayi nesa gabar rahaman Allah tabaraka wa ta'ala ya bata gabarin gaskiya na innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufara ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace innal ladina amanu wadanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam kenan sune ainihin wato Yahudawa sun makabaru sannan bayan sun yi imani da annabin musa suka suka dawo suka kafirce ta yaya aje ibadatul ijil suka bauta wa ainihin dan maraki ai shi ma bautan dan marakin musulunci ne ko kafirci kafirci ne to kaga sun yi imani suka zo suka yi mene suka yi kafirci sun ma'amalu sannan suka dawo suka sake yin imani a'a sun makafaru sai suka zo kuma suka sake kafircewa da annabi isa alaihi salatu wassalam a sun mazadu kufra sai suka ƙara kuma wani kafirci shine wanne kafirci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sun mazadu kufra sai suka sake ƙara kafirci kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wa'annan sun gwada masu yi wa Allah izgidi ne yau ka tuba gobe ka koma siya jibi ka tuba gata ka koma siya a'a ka da mai izgili wa Allah Allah ya yi toli da kai wallahi kenan don haka shine ubangiji ta ala ce sun mazdadu kufra sannan suka kara kuma kafircin to lam yakun Allah li yaghfir lahum to Allah bai zamto wanda zai gafarta musu ba saboda abin da suka tsayu a kansa na wasa wa Allah wasa da Allah tabaraka wa ta'ala wala li sabila kuma ubangiji ba zai shiryar da su ai tariqan kenan ila alhaqi ba zai shiryar da su hanya zuwa ga gaskiya ba saboda me yasa saboda irin wannan imani da suke li anna man taraka minhu aliman wal kufra ba'da aliman iman wato yazo yayi kafir ya imani yazo yayi kafirci bayan imani ba'da al-imani marratin kabira da yawa ya dinga nanatawa jiya shekaran jiya musulmi jiya ne wai yau ma kuma ya da musulmi gobe kuma ya sake komawa an ne a to yana wasa da Allah kenan ko to da haka Allah sai ce to wannan kan an toshe masa ma kofar shari'a ba zai ma shari'a ba saboda ya zawo ne izgili wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan wa tala'ubu wa tala'ibu hum iman da wasan da suke da imani shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi watsi da su ya toshe musu kofa kawai ba za su fada cikin rahamar sa ba na'am بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بنجدي تبارك وتعالى يجسوا بشر المنافقين أي أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم للمنافقين كذا كبعد الأبار ومنافقين كمسوا البشر أمام المنافقين ko ba haka ba a mun zubu shara da abu mai muni eh. a yanzu ya kamata mutum ya zo ya ce maka albishirinka ka ce goro ya ce yanzu na baro gidanku ana kuka babanka ya mutu wannan albishir kenan a yana ganin ba za ka kyale wanda ya zo maka wannan albishir din ba ko ba haka ba ne ba amma za ka zo aka ce albishir kashe goro ce yanzu nan matanka na bari ta haihu dama ka tafi neman mota hankalin ka ta da kai ta asibiti kawai ya ga sha biyo ka ce albishirin ka ta ma haihu a gida <laughs> sai ka ce ka ai yi ma da an kai ta asibitin ma ni da ya kuma wa zai faɗi wannan kowa yana fargaba a ce haihuwa a asibiti ko kuwa saboda matsatsi da damuwa eh ana ganin can akwai kayan aiki akwai kaza da kaza amma ba abin da za maka kyauta ko da akwai kana zuwa kati ma ka je yanka ba ka dani ne yare ta yawa inda aka je ta amma yanzu ba ma kati kana zuwa ce ka ka buɗe fayil ban da kuɗin buɗe fayil awo haka da kuɗin buɗe fayil eh to yi gaba <laughs> to kai ka duba fa wai fayil ne an hana ka amma kuma an shewa dole sai an zo an maka wani soke-soken allura saboda Allah ba jama'a <laughs> a biyo ga har gida wa sai da maka ni abin da yake damuna me yasa ni wai ba ba ne paracetamol kyauta bane kan wani paracetamol faɗi dan paracetamol wannan in ka ja zubutun baka da kuɗi billahi lalle ne kanka ya rabe biyu saboda ciwo ko ba ka bane ba <laughs> amma ba za a baka ba za a baka ba an fahimta ko za ka ga sai mu lura da wannan Allah ce bashir lil munafiqin kai bushara wa munafiqai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi anna lahum azaban alima cewa lallai su din nan fa za su fada cikin azaba mai radadi na wutan jahannama su ne su waye allazina yattakhizuna al-kafirina awliya sune waɗanda suka rike kafirai masoya min duni min duni mu'minin ko ma baya mu'minai su kafiran suke so sai Allah ya ta gona inda humul izza shin suna neman wani ɗaukaka ne a wajen su ko wani girma ko wani abu suke nema to ai duk abin da kuke nema wa kafiran da kuka makalu a jikin su kuke fada musu kauna in ma wani girma kuke tunanin za su ba ku to ai fa innal izzata lillahi jami'a ai hakika duk wani izza da ɗaukaka da isa wani ai duka yana wajen Allah ne sai duniya ko wal akhirah anan gidan duniya da kuma gidan lahira wala yanaluha illa awliya'uhu babu kuma waɗanda suke samun wannan abubuwa sai masoya Allah tabaraka wa ta'ala majibuncan sa majibuncan sa shi kenan kace ta na ganin anan zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya ba mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ka gafarta masa kurakuransa Allah ka kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwa mu musulman da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata yara da manya wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka gafarta musu mu kuma da ba mu mutu ba ya Allah muna roƙon kai mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon kai mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah kai musu albarka ka saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ya sa su ayi lafiya su haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya akwai wani dan uwa da yake a sa cikin addu'a wasu yan damfara sun damfare shi kayansa ya kai na dubu goma Allah ta'ala ya saka masa Allah ta'ala ya mayar masa da alkhairi Allah ka rufa mana su duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai kafirai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙon ka karba mana su duniya da lahira ko wani dan uwa ma da yake a sashi addu'a akwai wani dan uwan su wanda ya fita har yanzu dawowa ya gagare zai zauna a gida Allah ta'ala ya karkato da hankalin ya dawo da shi gida ya Allah ya Allah muna roƙon ka ka biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi la manfa'ana bima lamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين